العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا dare نلا laraba شاء uku وقت السفر hijira 1442 wanda ya dace da daren 30 ga watan satamba a da 2020 allah malawakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar hatsuwa marwatan ukura cikin wannan majalisi domin ci gaba da karatun mu na usulul fiqh a littafin rawdatun nazir wa jumlatul munazir ba mu gushe ba a cikin littafin as-sunna dalili na biyu bayan alkur'ani da yake usulul fiqh yana ta'amuli ne da dalilai na shari'a dalilin nan kuma akwai nafliya akwai akliya nafliya sun ne alkur'ani da sunna da ijma'i sa'an akwai akliya sa'an ɗan dama daga ciki akwai kiyas kenan dole ne ah, da karantar da alkur'ani inda ya shafi alkur'ani da karantar da hadisi abinda ya shafi hadisi a jirga ijma'i da kuma duk sauran wa'annan dalilai a su ɗaya bayan ɗaya a karantar da su wanda ya san wani abu na alkur'ani ko ya san abin da ya kamata a sani na alkur'ani ya san abin da ya kamata a sani na sunna ya san abin da ya kamata a sani na ijma'i ya san abin da ya kamata a sani na kiyasi sauran wayannan abubuwa ya zamanto masanin usulul fiqh kenan a wannan lokaci zai ci gaba da ijtihadi domin ya koyi yadda zai yi ta'amuli da dalilin shari'a to ban gushe ba muna cikin babin sunna yau za mu tashi daga farkon fasulun بسم الله الرحمن الرحيم والتواتر ثلاثة الشروط تواتر ينادى شرط أكو ملاجين على شراء متواتر تواتر شي تواتر إنا أنا لشرط أكو إن تكاسو sai ya zamanto tawaturi idan ba samu ɗaya daga cikin sharaɗi ba bai zan tawaturi ba kenan cikakke al'awwal na farko an yi kubiru a ilmin baruriyin mustanidin ila mahsusin sharadi na farko masu ba da labari har labarin sai zama to waturi to za su ba da labarin ne a ilmin ba an zannin ba bisa ga abin da yake yaƙini abin da yake yaƙini kuma zai zo ta hanyar ilmin nan da suke zuwa ta hanyoyi biyar ko ido ya gani ko kunne ya ji ko hanci ya shaƙa ko baki ya dandana ko hannu ya taba saboda ka labarin da za su bayar ya zamanto labari ne kan mahasufi abinda kunne na iya jinsa ko ido na iya jinsa da hmm? na iya ganinsa an yi kubiru an ilmin su ba da labari game da ilmi abinda ilmi ke ya tabbatar da shi ilmi kuma zaruri na tilas domin idan ta tawaturu ya tabbata a wurinka za ka ji ka san abin kawai ka yadda ka gamsu babu wani shakka babu wanda yake shakkan cewa ko wani gari da ake kiransa tsola ko ake kiransa gombe ko ake kiransa bauchi ko maiduguri wannan ya zama to ilmi na zarura ga kowa kowa ma ya sani mustanidin ila mahsus ya zama to yana dogara ga mahsus ka je dola za ga dola ka je gombe za ga gombe kana ya taba kasar gombe kana ya taba kasar dola kana ya taba kasar maiduguri كان يتبقى في البوت سينما لا مستند إلى محصول إذ لو أخبرنا الحجم الغفير دليل الشينة دا الحجم الغفير متاني ما سيوا حجم تارو الغفير مجيوى مم da za a samu jama'a masu yawa su ba mu labarin an hudusil alam su ce a duniyar nan tana da farko wani lokacin da babu ita yanzu aka samar da ita aw an sirkil anbiya ko jama'a da yawa su ba mu labarin cewa annabawa gaskiya suke faɗa lam yahsul lana al-ilmu bi khabarihim ba za mu samu ilimi ya ƙini ba labarin su domin hudusul alam kasancewan duniyar nan tana da farko akwai ranar da aka san farkonta ba masu su ba ne ba abin da ido ke gani ba ba abin da kunne yake ji ba abin ba abin da jiki ke tabawa ba haka gaskiyan annabawa kasancewar annaba suna da gaskiya ba ido ne ke tabbatar da shi ba kunne ne ke tabbatar da shi ba hanci ne ke tabbatar da shi ba baki ne ke ɗanɗanonsa ba ba hannu ne ke taɓa shi ba amma yanzu saboda komin yawan mutane idan suka ba da wannan labari ba za a samu al'ilmu daruri da shi ba komi yawan an fahimci wannan sabanin lagos kowa ya je zai ga lagos wadda ka je garin lagos ba ga rubuce-rubuce ga nan lagos lagos lagos ba wuri kuma za ka tarar lagos da irin wannan ma'ana sai nan wannan sharaɗin farko kenan da zamanto su ba da labari na ilmi ya ƙini na larura wanda ke dogara zuwa ga masusi ba nazari ba ba zai ba kawai abin da hankali zai sanar da kai ba kar manta ko ilimin da za ka sani ta hanyar hankali ko kuma ilimin da za ka sani ta ne ta hanyar mahsusat guda biyar an fahimta? yawo a sani الثاني شرع نبي شيني أن يستوي ɗarafa alkhabari ووسطه في هذه الصفة adadin nan masu yawa da ake magana dole ne domin labarin ya zamanto ya cika sharɗan tawaturi ya zamanto duk gaban masu ba da labarin suna da yawa sun kai irin adadin da za a ce tawaturi ne tun daga tashin farko har a kai ƙarshe farko tsakiya da sauransu amma inda ya fara da mutum guda kawai shi kenan a kansa an je kan mutum ɗaya kawai za a san ya fara ba da labarin daga ba ko da ya bunƙasa ya kai mutane biliyon kafin kai labarin ya kai wurin ka ba a su kamar ka shi ne ma'ana an ya sauya daidaita ɗarafa ɓangarori biyu na labarin wa wasan tsohu da kuma tsakiyarsa ila da sifa a wannan sifa ta yawa masu ba da labari wasu kam wannan sifa da ya cewa labari ne wanda yake masu da sauransu wasu kamalin da kuma cikan arziki لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه saboda labarin kowane zamani yana zaman kansa ne kenan da min wujudi shuruɗihi kowane zamani dole a tabbatar da cewa labarin nan yanzu ya iso cikin hanyar tawaturi kamar yadda ya fara cikin tawaturi tsakiyarsa tawaturi a wannan zamanin ma ya zamanto kada kake ciki kai ta zaman cewa kai ma ya zo maka ta hanyar ta tabaturi walidhalika saboda haka ne ma saboda haka ne ma lam yahsul lana al’ilmu ilmu bi sidqil yahudi ilmi yaqini bai samu ba gare mu na gaskiyar yahudawa ma a tare da yawansu fi naqlihim an musa cikin nakaltowa da suka yi daga musa annabi musa alaihi cewa sun nakalto a wurin da cewa takzibu kulli nasikin da shari'atihi duk wata shari'a da ta zo ta ce ta naske shari'arsa suka ce annabi musa ce a karyata maganar mu ban gamsu ba ba mu kaɗai ba sannan alaba annabawa da suka biyo ko kiristoci da suka hudu wannan magana ba duk da yahudawa suna da yawa sun kai miliyoyi a mushkilarsu shine labarin su ba zai zama tawaturi ba saboda tun tashin farko bai zama tawaturi ba daga bayan sun bunƙasa sun zama to miliyoyi labarin su ba zai tasiri ba wadi amma labarin kiristoci kan cewa isa ya mutu ya tashi ba da labarin ba zai gamsar da mutane ba zai zama tawaturi ba ba kamar yadda za a ce maka akwai wani gari sunansa london ko sunansa bagdad wannan labari ba zai gamsar da ba zai cusa ka ji kana so ko ba sa so ka ji daidai gaskiya ne saboda tashin farkon labarin bai tashi bisa tawaturi ba an fahimta kistar da aka faɗa ka koma baibul ɗinsu watakila za abin bai wuce mutane biyu ko uku ba daga nan abin ya fara su kuma suka yi ta yadda da abin haka ya ta bunƙasa ya ta bunƙasa yanzu suna nan a duniya sun kai kusan biliyon biyu duk kuma sun amince ko biliyon ɗaya da rabi duk sun amince da wannan magana amma kuma ba za ka ji cewa ka gamsu da maganar ba an fahimta yawon saboda haka wannan labari ma da yahudawa suke maimaitawa cewa annabi musa ya ce musu duk wani wanda ya zo bayansa ya ce an soke wani hukuncin da shi ya zo da shi to a karyata shi wannan magana ba za a gamsu da ita ba wani shi ya sa injiri ya zo ya sassoke hukunci hukunci da yawa wani hilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum wajidukum bi atin min rabbikum kuma ko alqur'ani shi ma ya zo ya yi naskin wasu hukunci hukunci da suka zo cikin attaura yana rubuta cikin attaura cin namar raƙumi haramun ne alkurani ya sauke wannan ya halatta cin namar raƙumi wazi yana cikin attaura a rubuce aiki ranar asabar haramun ne daren asabar da yininsa na sai sa yanzu yahudawa tun daga ran juma'a kafin rana ta faɗi sun ba la'asar kowa zai shi shirya cikin ba ba mai dafa abinci da rana ta faɗi ranar juma'a an shiga asabar kenan saboda haka ba aiki haramun ya aiki dare asabar ya ƙare a shigo yini yanin asabar sai rana ta faɗi ne asabar ya ƙare an shiga ladi daga nan za su koma normal wannan hukunci alkurani ya sauke shi haram ne mu yanzu mai aiki daren asabar da yinin asabar wazi wannan sharadi na biyu kenan sharadi na uku الشرط الثالث في العرض الذي يحصل به التواتر adadin da ga abin da ya shafi adadin da tawaturi ke iya shigan zuciyar mutane labarin kan mutum na wani za su iya kawo muku shi ya zamanto mutawatir tawan waktalafar nasu fiye maluma sun yi saɓani maluma usulun fiqh sun yi saɓani game da yawan masu ba da labari da in sun ba da labarin labarin ke iya zama mutawatiri to yake siffantuwa da siffar تواتري فمنهم من قال يحصل باثنين daga cikin maluma akwai wanda suka ce hukuncin tawaturi na iya samuwa da ba da labari daga mutum biyu kawai waminin man kala ya sulu bi arba'a daga cikin sakon da suke ganin ko suka ce tawatur yana iya tabbatar labarin mutum hudu waƙala ƙaunin da kamsa wasu ma sun ce biyar waƙala ƙaunin da ishirin wasu sun ce ishirin waƙala a karuna da saba'in wasu sun ce saba'in wakila rayu zalika an faɗi ma fiye da sabanin wannan na akwai da suka ce ɗari suka ce fiye da ɗari wasu sahihu abin da yake ingantacce shi shine annahu laysa lahu arzun mahsur labarin da zai tabbata a ce ya tabbata ta hanyar tawaturi adadin masu masu za su kawo wannan labari ba a ƙaire yake ba ba adadi ba ne wanda aka masa ƙaidi aka ce cikin dubu ɗaya ko cikin miliyon ɗaya hmm. ليس له علم محصول دليل الشيني فإنا لا ندري دومنمو أما تأمنا متعني بمسني باما سني متى حصل علمنا يوشي مو نتواتري كم يفارو نلا باري رضونا تواتري بمسن لوكا تند علم مو نقم سوال تشيوه akwai wani gari da ake kiransa makka a duniya ba mu san lokacin ba ba wani da zai ce maka jiya jiya ne na san na ji na gamsu cewa akwai wani abin da ake kira makka ba wani zai gaya musu a wani aka labari ne dai ta ba ga mutane hanyoyi daban-daban har ka ji ka gamsu a zuciyar kanzu ba shakka tabbas ka yadda akwai wani gari da ake kiransa makka ko wani gari da ake kiransa tokyo ko wani gari da ake kiransa seoul akwai wani gari da ake kiransa jakarta akwai wani gari da ake kiransa abin nan eh, delhi ko wani gari da ake kiransa islamabad misali ko alkahira ko na mai ko akara gane kenan da sauransu saboda haka ba mu san yaushe ne ilmin yaƙini ya shigo zuciyarmu ba game da samuwar makka ba wujudul al'ambiya da samuwar annabawa ba mu sani amma mun gamsu tabbas an yi wasu mutane da kiransu annabawa mun gamsu da sannan wala sabil ila ma'rifatihi babu kuma da hanyar da zamu iya sani yaushe abun ya fara babu ba wanda ya isa yana da wannan hanya fa innahu law qutila rajulun fi as suq idan lamarin yake shine da zai faru a kashe wani mutum a cikin kasuwa bayan an kashe shi wansarafa jama'a sun sun mutane su bar kasuwan su kama gabansu su shigo gari ko su shigo garuruwa fa akhbaruna bi qatlihi su ba mu labarin kashe wannan mutum fa inna awwal farkon wanda zai fara gaya muku wannan labari abinda zai faru a zuciyarka shine yuharriku dhanna zai motsa zato cikin zuciyarka ka rika gani eh, zai yi ko bai yi ko ba zai yi zai yi an kashe shi ko wasani idan wani ya zai kara bada labari mutum na biyu wasalisu da mutum na uku ya sake kara bada nan bada labari a kiri sai su karfafa labarin mutum na farko wala ya zalu wannan labari na an kashe wani a kasuwa ba zai gushe ba ya ta zaya da ƙarfinsa a cikin zuciyarka ko gamsuwar faruwarsa a cikin zuciyarka ba zai gushe ba haka na faruwa ƙaruwa hatta ya tsira zaruriyan har ka ji dai tilas ka amince da abin shi ne zaruriyan ka ji ka yadda an kashe wani a kasuwan nan la na tashkiku anfusina fihi ba za mu taɓa yadda ba zai yiwu mu riƙa shakkar gamsuwar zuciyarmu a game da shi mun gamsu kwana a tashi amma yanzu kowa gamsu an kashe mai tutsi ne an samu wani lokaci 1982 ai wani mai tutsi ne an kashe shi eh an kashe shi lalle kowa kusan ya gamfe mu dan najeriya suna sane da wani a an yakin oduko oduko ya gudu sannu a hankali do an fahimci wannan فلو تصور الوقوف على اللهبة التي هفل فيها العلم ضرورة دا ذا أقدر دا ذا أقدر دا تقدر da za a iya surantawa a cikin zuciyar cikin zuciyar mutum a lokacin da gasashen ilmi na larura ya faɗo cikin zuciyarsa hmm? da za a iya yin haka suranta wannan mutum ya ce ai ni kam yanzu gamsuwa da cewa an kashe mai tatsi ne shekaran jiya ne ya faru da ni karfe biyar na yamma ba zai yi ba dama ba haka ma ba zai yi ba hmm? amma inda hakan zai yi a san ranar da minti da ya faru wa hizbul hisabil mukbirin da kuma da zai yiwu a tantance yawan lissafin waɗanda suka baka wannan labari yanzu na mutuwan mai tatsi ne har ka ga musu ka yadda cewa yanzu eto eh ina da kirgawa yanzu mutanen da suka bani wannan labari na mutuwan mai tatsi ne yau sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar kuma jiya jiya ɗin nan da ƙarfe biyar na rana da minti biyar na je zuciya ta gamsu ɗari biyu ɗari hakan dai ba zai yi ba amma inda zai yi hmm? shi ne hisabul mukbirin wa da adadinsu to a wannan lokaci la'amkana lokofu a rai to da zai yi kenan a san a rika sanin ranar da ilmi na larura na mutawatiri da ya shigo cikin zuciyarka wanda kuma ba zai yi ba ba zai yi a sanin. walakin da ku fi kalla asir riskar irin wannan lokaci wannan minti da second da minti ba zai yiwu ba yana da wahala sosai asir domin abin da ke faruwa shine harkar gamsuwa ta yaƙi ne a zuciyarka wani abu ne da ke faruwa ta darrujan kamar wani abu na irin yadda kai kanka yake girma da wani wanda ya ce yanzu ya dan fara ya kai shekara goma ya dan fara ba zai ce to zai lura ba zai bacci ba zai hana idanunsa bacci domin ya ga lokacin da yatsunsa ya dan karu ko lokacin da hannunsa ya dan karu ka san ka jawo kansa aiki ba zai yi ba ko ne ya ce a to ni yanzu ina da lura na lura da mafani na da wani da sauransu lokacin da su suka fara duhu an kai irin shekara hamsin ko hamsin da wani abu fuska ta cika yanzu kuma za ta fara nadewa ta fara duhu ka ce yanzu ni dai ni nawa kam a nawa zan yi ta kokari zan hana idanu na bacci ko zan yi ta lura don inda lokacin da fuska ta yanzu take canjawa na ma ba zai yiwu to tun da wannan ba zai yiwu ba ilmin sana zuwa ta darajar haka shi ma ilmin al'ilmu daruri yake shiga cikin zukatan mutane shi ne mara fa'ina bai ta zayazu shi wannan al'ilmu daruri yana karuwa ne ta zayudan karuwa kafiyar tadbirij mai koyewar ta dauraji hauhawa hauhawansa tana koyewa ba a iya gani mu ba ma iya fahimta ka ta zayu da aklis sali kamar yadda hankalin yaro ke bunƙasa kai ma baka isa ka sani ba yau hankalin sa dan karu da kaza ba zai yi ba ka sani ba balantana shi kansa ila an ta taklif har dai lokacin da zai kai iyakar taklifi kai wata za a dubar istubhi kamar ma karuwar hasken asuba tun da rana ta fito can kafin ta bullo wurin ka haka wancan wurin da zai dan shafe ku amma ka zai riga karuwa kai ba za ka sai da yake karu lokacin da yake karuwa nan ba za ka yi ta ka sa ido don ka ga yadda hasken ke karuwa ba za ka iya ba amma yana karuwa ila an yantahi har ya kai makurarsa tun da ƙaruwarsa ƙaruwa ce da take ɓoye sosai ba mu da ƙarfin da za mu iya gane shi falizalika saboda haka ne ta'azzara ala alquwwatil bashariyya ya zamanto da wahala wani abu ne da ba zai yi ba ta'azzur rashin yiwuwar abu ya zamanto ta'azzara ya ta'azzuri ala alquwwatil bashariyya kan ƙarfi na ɗan adam idrakuhu riskarsa ya yi wahala to a wannan sharaɗi na uku ana magana adadi ne wanda suka ce da mutum biyu ilmin ta tawaturi zai samu da suka ce da uku mangarin dai da yawa to shi na ibn ulama ya ce fa amma ma zahaba ilal ilaihi al-mukhassisuna bil adat amma abinda masu neman takaita ilmin samuwar ilmin tawakiri da wani adadi ayyanin ne suka tafi a kansa fata hakumun fafe. wannan fadar magana ne mara hujja mana a hakkum fadar magana mara hujja aka tambaye ka me yasa sai ka zare ido ba magana maganan lokaci na ga dama ne dai ko ina ganin haka wannan a wurin a duniyar ilmi ana kiransa ta hakkum a lura akwai ta hakkun da ha babba kamar yana mutum hankali kuma na mutum hauka za a ce sunansa ta hakkun da ha babba akwai kuma ta a haɗar magana ba tare da hujja ba ta wannan maganar kanan ta hakkun ne kuma ta hakkun ba magana ba ce ta masu hankali saboda haka masu cewa da adadi kaza da adadi kaza ne a fa fasit. Ta tahakkum ne kuma dama ko ne ta tahakkum ma ba ta ce ne ba daidai bane la yunasibul gharaba ba dacewa da manufa wala dillu alaihi kuma ba nune kan manufar da ake so kuma ma wata arubu aqwaluhum wa aqwalihim maganganun maganganunsu karo da juna da maganganunsu suka yi ma ya dullu ala fasadi yana nuni akan shirmen maganganun da su da wanda ya ce da mutum biyu wannan kuma ya ce da mutum uku wanda ya ce da mutum uku din ya karanta mai cewa da mutum biyu <laughs> wannan kuma da ya ce a da mutum hudu ne warkun fari kaga ya karanta wanda ya ce da mutum uku da mutum biyu wanda aka fi kansu sabanin su ya nuna shirme ne wannan haddacewa ta fa'in ƙila idan wani ya ƙalubalance mu in ji in kudama idan wani ya ce ko in an ce fa kai fa ta'lamuna husul al-ilm tawatur to ta kaka kuke sanin ilmi na tilas a kwakwalwa ko a zuciya ta hanyar tawaturi wa antum la ta'lamuna a adadi alhali ko ba ku san mafi karancin da tawaturi ke fara samuwa da shi ba ga amsa ƙulna sai mu ce ko sai muka ce eh ai ba wata matsala ba ce <laughs> don baka sa adadin abu ba ba za a ce ba za ka iya sanin hakikaninsa ba ko ka gamsu da shi ba kama na lamun annal kubza ai sai mu ce a to kamar da muke sanin biredi ko kamar da muke sanin kosai ko kunkasau ko masa kamar da muke sanin funkasau yana iya kosar da mutum mushbi'un ko kamar da muke sanin biredi na kosar da mutum ko kamar da muke sanin tuwo na kosar da mutum ya ci ko walma murwin kamar da muke sanin ruwa na fidda kishi kamar da muke sanin tuwo na fidda yunwa na kosarwa sa'an ruwa na na fidda kishi eh وإن, كل وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك ضد بمسنقر قدم نواني با ذاك تنبري دي هركا قوشي بمسني با kayan kasan iya naka watakila baka san wannan ba amma dai united umum kowa san biredi na iya kosar da mutum ruwa na iya kosar da mutum na iya sayar masa da kishi amma yawa ruwan ai mu sani ba ba mu san mafi karancin da zai kosar da kai na biredi zai kosar da kai ba mafi karancin tuwo da zai kosar da kai ba mu sani ba to saboda haka menene idan dun ba mu san akallin adadi na tawaturi ba ai ba wani abu ne yanzu don ba mu san mafi karancin biredi zai kusar da mutane ba ko mafi karancin ruwa da zai shirya mutane kishin ruwa ba shi kenan kuma sai mu kasa gamsuwa da cewa ruwa shan ruwa na fi da mai isi isi sai mu kasa sanin cewa cin abinci na fitarwa mai cin abinci yunwa ba ba mu san mafi karancinsa ba amma dai mun sani za a ana iya samar da shi da yawan mutane kuma ya tabbata saboda haka fa nastadillu bi usul ilmi daruri ala kamal al a duk lokacin da muka ji mun gamsu to a wannan lokaci za mu fahimci lalle adadin tawaturi na masu ɗauki da wannan labarin an cika wannan adadin shi ya sama muka gamsu da gamsuwar mu da yanzu eh, da muka gamsu akwai london a duniya mun tabbatar da cewa labaran da suka zo kunnen mu na cewa london london london sun kai da adadin wato. ta ina muka san wannan eh saboda mun gamsu yanzu mun yadda akwai london a kwakwalwar mu ba ma in ma ka ji a zuciyar ka wani cewa kai kai london ƙarya ce zaka ce kai da Allah fita shan ba zan amince da maganar ba london akwai ta akwai garin da ake kira bukari ko jalingo ko wani abu mun san wannan la na nastadillu bi kamalil adad ba wai da yawan adadin bane idan ya faru za mu kafa hujja akan cewa yanzu yaqini ya zo mana ilmi daruri ya zo mana a'a ilmin daruri ne in ya zo mana za mu fahimci cewa lalle adadi ya cika duk da kuma mu san yawan sa ba wazi karshen darasin mu kenan in kun ga yawa sai mu ƙara maimaitawa darasi na gaba aha sharadi na farko aka ce an yi kubiru an ilmin daruriyin mutanidin ila mahasusin wa ya fahimci wannan wuri ya yi bayani yau mai tambaya bayani yana cewa wannan sharadi na farko ya kafa suran tashi a ƙulwarsa ballantana ya fahimce shi wa ya fahimci wannan wuri ya masa bayani in kuma dukanku ba ku fahimta ba a shaidu mintocin nan da muka yi duk ashirin mai muka yi gaba ɗaya saboda haka aiki ya same mu na'am bismillah yawwa sai ka daga murya saboda kowa ko alal kalli mafi su jika yayi ina ga yayi ni na fahimce ka kai ka fahimce shi ne eh ah to hudusul alami yana cikin masu sa ne gaskiya ne ai a dama an ce maka mu muna magana tawaturi ne kan abinda asalin saninsa dama na dogara ne ga masusi, to sanin duniya ba tana da farko masusi ne a masusi ba ne wani abu ne da ilmi harka ne na ilmi sai ka yi tunani ka yi ta fama ka yi ta wane ne da sauransu kila za a zo wurin gamsar da kai game da aka saba rubuta abin nan a ce maka to yadda yanzu za ka fahimci duniya nan tana da farko shine eh, za ka ce abin nan alalan mutagayyar domin tana caccanjawa hmm? da wani lokaci an samu wani kogi ana kiransa benue da wani an samu wani zamanin da bawa benue din nan kai kanka watakila kana nan wani lokaci a garin ko kusa da garinku da babu wani kogin amma daga ba an samu wani harshen kogi ya zo a da kana tare da wani tafki muna yara nan akwai venue kullum nan can za mu je mu ne idan abin nan lokacin rani na ƙiri ne haka aje abin nan ya na can ba aka ce yanzu ba wannan tafkin babu shi to har ka dai al'adan alam kana tare da iyayenka ba ta nan sun tafi wane ne wane ne kai kanka da kana karami kana abin nan jikinka duk lafiya daga baya ba na ciwo wane ne wane ne idon ka da na gani ya zama to baya gani to saboda haka amma wani harka ce ta kwakwalwa ta ilimi ta tunani wani tunani kenan alam wato al'alam da abinda duk babu Allah ba abinda ba Allah ba sai eh, abinda yake wani Allah mutakayyir yana caccanjawa kenan duk abinda ke caccanjawa yana da farko domin yana canjawa daga kyau zuwa mummuna daga akwai shi zuwa babu shi kenan ashe hadith ne samin mene shi kansa wani abu ne wanda da babu shi aka samar da shi mun san wannan ba ta hanyar ana kiransa an kin nazar ta hanyar tunani ta hanyar amma magana ilmi da ruri ai ba magana hanyar tunani ba ne <laughs> ne kusan da sai da wani dogon karatu cewa akwai kano ne ko kana nan ne a cikin dakin ka yau da gobe shi kenan akwai kano ka gamsu akwai kano saboda kano nan mahsus ne shi kansa abin da ake kira kan mahsus ne in ka je kano za ka ga kano da idanunka ka fahimci abin to ya abdulhab akwai magana ne eh kwarai da gaske ba shakka wata ai ba kuma sai ka taba ba wata kana ya ganin ta saboda haka masu sace kana jin ta wani lokaci ma in tana cin wani abu zaka ji rurinta da kunnen ka ma masu ne wani lokaci zaka ji ma warinta ko kanshinta masu ne in ka sa harshen ka nan ma zaka ji in ka sa hannun ka zaka ji saboda haka wuta masu sosai almuhim duk abubuwan nan na maganar tawaturi da wane ne abu ne da ke da alaƙa da mahsusat ba da nazari ba an fahimci abin ta na'am eh wai adadin wanda za su baka labarin har ka samu tawaturi ba da wani adadi muhaddad a ce mafin in aka samu mutane kaza wannan farkonsa kenan daga nan za ka fara abin nan jin gamsuwa babu saboda haka da suka ce yana fara daga mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar magana su ba ta zaune hujja kuma filan ka dubi abin ayabin da za ka tarar kenan na'am bayanin na amfani يستوي nan يستوي طرف الخبر ووسطه biyu a'a yana ana sa ce maka tun tashin farko labarin ba wai daga mutum ɗaya bane ko mutum biyu labari ne daga mutane da yawa da ba san iyakacin su ba domin labarin da zai tashi daga mutum ɗaya kawai ya bunƙasa wannan ba a kiransa mutawatiri idan zai zamanto mutawatiri da mun gamsu da labarin da yahudawa suke gawa duniya cewa annabi musa ya ce duk wani wanda ya ce an soke wani abu na shari'arsa ya zo musu bayan sa ya ce musu an soke wani abu na shari'arsa ƙarya yake su ƙarya tashi mu ba mu yadda annabi musa faɗi wannan ba zai ma faɗi wannan ba lokaci yayi ne ta mhm eh mazbuki na sallah eh mai bar da shi liman yana sallah da mamu mamu kai raka hudu sai raka biyar to me faru eh na fahimta na gane na gane babu laifi ai yana iya takaituwa da wannan din yana iya takaituwa ai shi yasa ma aka ce cikin ma wanda babu masu wanda suka fara sallah da shi wanda ya gamsu da cewa wannan raka'a babu ita ƙari ƙari ce na ya zama abinsa in liman ya je gama ya wace ya can san ya dawo zai same shi ya sallama sai shi ma ya sallama mushkilar abun ta yi ba dole ne ka samu wannan tabbaci ba ta yi shi ya sani a kowane abu da ya bari mai ƙarfi wanda zai ya ƙirga ya raka'a shi ya sa kuma rashin bin su zai iya zamantowa hatsari na'am tahakkum ha babba kamar yi wa mutum ba'a tahakkama bihi ya masa ba'a ya abinda ake cewa yara suke cewa ya manna masa hauka haƙƙun da ɗaya kuma faɗar magana ba tare da hujja ba na'am a raka raka'a ne ba za a naka ce an yi ilgayin raka'a ba a cikin lissafi ya zama kawar babu shi kenan idan ya fahimci akwai raka'an da ya bari da ba za ta yi injibari ba za ta iya gyaruwa ba saboda haka ya yi ilga'inta yanzu zai kawo sabuwa mukunta dole ne mamun da ke ba su zube shi amma da za a kaddara ka ya fahimtar ka duk komi ya tafi daidai babu inda aka yi ilga'in raka kana iya zama ba za ka bi shi ba ya dai dawo ta yi yansa ya sallama sai ka yi sallama a shi mazbuki abinda yake cewa ne mazbuki ya ga samu a an liman ya tsaye masa a daya liman kuma a hudu ce inda liman ya yi sallah normal kaga lokacin da liman ya sallah ne shi raka uku kawai zai biya daya a mushkulan da aka samu liman shi ma ko da gangan ko ba eh, ko da gangan ya ilga'i saboda yana ga akwai abin da ya sa zai ilga'i zai zai watsi da wannan raka'ar ko kuma cikin rafkanuwa ya je ya ƙara wata raka'ar kaga shi a wannan lokaci limai na da raka'a biyar shi kuma fa yana da hudu tun da ya raka'a hudu idan liman zai sallame shi ma zai sallame ne mushkilar wurin shi ne idan liman ya sallame shi za a ɗauka wannan sallarsa kamar ba ta ƙare ba domin ƙarin raka nan da liman ya yi ba cikin ƙa'ida yake ba misali ya kuma ta ƙaƙa kuma za a ce shi yanzu zai sallame hankali zai kama wasu su ce in liman ya sallame dai har yanzu shi ma sai ya tashi kawo raka'arsa tasa kenan ta asali kuma wannan ƙari wanda ya da liman a matsayin ƙari ne ba shi kaɗai ba sauran fasinjoji liman masu yi wannan ƙari saboda kan wani abu ne na ba'adi ko menene eh, abin nan ba da salam ya yi sallama shi ma sai ya sujadansa an fahimta a nan abin da na ce ya sallame yana iya sallamewa ba wani mu a ciki shi da yanzu dama sallolinsa yake ya bi liman kuma ya salloli uku ya yi raka'a hudu saboda haka sai ya sallame ba kasan a ce in liman ya sallame zai sake tashi ya kawo wata sallah kuma ko liman ba cikin kure ne a yi wannan raka'a biyar din shi kuma ya zai sake maimaita kuren fa saboda haka hankalce kuma duk dama duk wa'annan abubuwa tattaunawa ce ta hankali wa nafsi bane wanda zai ce sallame tare da liman din shi daidai domin shi ya yi sallolinsa a nitse raka hudu Allah ya wajabta masa ba da za a yi da hankalinsa kuma don mai ya yi kure sa'an nan shi ma ya yi kure mai mai ta kurensa ya zai tsara wata raka a gaba ka fahimci yawo na'am da shi liman zai ban ji abin da ka tafi tun daga farkon magana o za ka yi ba'adi in ka sallame yana da kyau kai sarka yi da ba'adi a ganin ayi tun da kana tare da liman ya yi kure kamar da yake dauke maka wasu abubuwa kai ma abin da ya same shi na abin nan kai ma sai ka yi ka yi ba'adi tun da limanin ka ne da kuma za a samu wani malami da zai ba da fatawa kare ba jin ma wannan shi ma ba zai kawo wani damuwa ba domin yanzu liman ya gama sallansa ya yi ƙari-ƙarinsa ya gama sallah ya yi ba'adinsa shi kuma yanzu rako ya yi kuma duk ya yi su cikin nutsuwa bai laifin komi ba ko da bai gari ba ba wani damuwa ta gani? Ta. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك